Haka yake sashen Hausa na murya Amurka ne ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurari Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci alheri Grace Abdi ce tare da sauran abokan aiki muke farin cikin kawo muku wannan shiri da wannan hantsin ranar Asabar. Bayan labaran duniya za mu kawo muku shirin ina za mu je na Hadiza Kyari wanda zai rika nazarin batutuwa da suka shafi rayuwar yara da matasa. sai kuma mamacin shirin ciwon mace shirin da ke haɗa kan mata su tattauna abin da ya shafi rayuwarsu ta yau da kullum za mu kuma ji abin da yake tsone maku masu saurare ido ta saƙonnin da kuke aiko mana a wayar tarho amma kafin mu kai ga waɗannan duka ga halin da duniyar ke ciki assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniya mai karantawa baba ya ko makeri A jiya Juma'a Amurka ta sanar da aza takunkumai akan wasu kamfanonin China da na Rasha wanda Washington ta ce suna taimakawa shirin kera makaman nukiliya na Iran. Kamfanonin hudu da ake zargin su da yin musayar muhimman fasahohi da kayan aiki ga shirin kera makaman Iran za su fuskanci takunkumai akan taimakon gwamnatin Amurka da suke samu wurin aikewa da kaya tsawon shekaru biyu, in ji sakataren harkokin wajen Amurka Mike Pompeo. pompeo ya ce za su ci gaba da takawa shirin makaman iran burki kana za su sa hukumomi su lura da 'yan kasar waje da za su kai wa iran kaya kamar irin waɗannan kamfanoni na china da na rasha a shekarar 2018 shugaban amurka donald trump ya janye amurka daga yarjejeniyar nukiliyar iran wanda aka kulla shekaru uku a wancan lokacin ƙarƙashin shugaba barack obama wata gagaruman fashewa a birnin magadishu a jiya juma'a ta kashe akalla mutum bakwai sa'o'i bayan da sakataren tsaron amurka mai liko christopher miller ya kai ziyarar bazata a babban birnin na somaliya shaidun gani da ido sun ce wani dan kunar bakin wake ne ya tarwatsa kansa a gaban gelato da bino wani shahararren shagon sayar da ice cream a kan hanyar zuwa filin saukar jiragen sama 'yan sandan somaliya kuma sun ce mutum goma ne suka jikata a harin kungiyar 'yan ta'addan al-shabab mai alaka da alka'ida ta ɗauki alhakin kai harin a cewar kungiyar tattara bayanan sirri ta site al-shabab ta saba kai irin waɗannan hare-haren a mogadishu a yunkurinta na neman haɓarar da gwamnatin somaliya kana ta kafa dokokin islama masu tsauri Jakadin India a Najeriya Abi Shakur ya ce kasarsa tana tattaunawa da Najeriya akan haɗin gwiwar tsaro domin ganin Najeriya ta shawo kan matsalolin tsaro da take fuskanta. Ga dai Hassan mai Maina Kaina da ci gaban labarin. Jakadan na India wanda ke jawabi a makarantar horar da dabarun yaƙi na rundunar sojan Najeriya da ke nan Abuja. Ya ce haɗin kan ƙasashen biyu abu ne mai muhimmancin gaske. Akwai wurare da dama da muke kamanceceniya da juna a batu irin na tsaro. India na bada da gudunmuwar sojoji a ayyukan shiga tsakani na Majalisar Ɗinkin Duniya, Najeriya ma haka, kuma hakan na yin tasiri. Ina alfahari kuma cewar manyan hafsoshin sojojin Najeriya da dama ne suka samu horo a ƙasar India. A takaice ma shugabannin Najeriya uku a India aka horar da su, wato General Ibrahim Badamasi Babangida. Laftanar General Olusegun Obasanjo da kuma Major General Muhammadu Buhari. haɗin kai na tsaro shi ma wani babban al'amari ne a tsakaninmu domin makarantar horas da hafsoshin sojoji ta indiya wato nda ta taimaka gaya wurin kafa makarantar nda ta kaduna musayar bayanan sirri da kuma atisayen sojojin indiya da na afirka wurin yaƙi da 'yan ta'adda da kuma ta'addanci tun da farko cikin nasa jawabin babban hafsan hafsoshin sojojin najeriya laftanar general tukur buratai ya yi batu ne akan matsalolin tsaro da ke fuskantar ƙasar a halin yanzu. state of insecurity in some parts of our country has often brought Matsalolin tsaro a kasar ya buɗe wani shafin tattaunawa dangane da rawar da soji ke takawa a wurin shawo kan al'amarin yayin da kalubalen ke zama mai nauyi. Hassan mai na kaina muryar Amurka daga Abuja, Nigeria. To madalla a gaida Hassan mai na kai na. Labaran da yana zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Kwararriya a kan sha'anin rigakafi a hukumar kiwon lafiya ta duniya ta WHO ta ce hukumar tana buƙatar ta tantance magungunan rigakafi ta kuma gano karfin magungunan amma ba kawai a yi amfani da sanarwa ba. Kate O'Brien, daraktan kula da sha'anin bada maganin rigakafi a hukumar WHO, ta faɗa a wani taron manema labarai a birnin Geneva a jiya Juma'a cewa har yau ba iya gano ko rigakafin COVID-19 zai hana mutane yada cutar ba. ta ce lallai akwai buƙatar mu fara sanin muhimman bayanai akan ainihin yadda maganin ke aiki amma ba kawai yadda maganin ke bada kariya ko yadda yake hana ɗaukan cutar ba in ji o'brien wani kamfanin birtaniya mai har hada magunguna astrazeneca ya faɗa cewa yana haɗin gwiwa da hukumar gwamnati mai kula da magungunan rigakafi wurin gudanar da bincike akan kuskure da aka samu wurin gwajin maganin rigakafin covid-19 A ƙarshe dakarun Habasha na samun nasara a garuruwa da dama a kusa da babban birnin yankin Tigray. Wuni guda bayan da gwamnati ta ce ta fara aiwatar da mataki na ƙarshe na fatattakar 'yan yankin arewacin ƙasar a cewar kamfanin dillancin labaran ƙasar a jiya Juma'a. ci gaba da yakin na zuwa ne a daidai lokacin da firaministan habasha abi ahmed ya gana da tawagar wakilai daga kungiyar tarayyar afirka da ta hada da tsohon shugaban kasar liberia ellen johnson salif da tsohon shugaban mozambique joaquin chizano da kuma glema mutilante daga afirka ta kudu a birnin addis ababa inda ahmed ya ce tattaunawa da yankin tagiri ba zai yiwu ba labaran duniya kenan kuka saurara. kuma ga Hadiza Kyari da shirin ina za mu je. saurare Assalamu alaikum barkamu da sake saduwa da ku a cikin shirin ina za mu je matasa wanda ni Hadiza Kyari ke gabatarwa. A cikin shirin namu na wannan makon za mu yi dubi ne akan batun al'ada ta tsini da ake ba 'yan mata ko budurwai. kafin a yi musu aure kamar yadda aka fi gani a wani bangare na arewacin Najeriya, Nijar, kamar da Chadi, kai da ma wasu kasashen Afirka. Sai ku biyo mu domin jin ƙarin bayani. To kuma da kuka ji a farkon shirin mun taɓo batun al'ada ta tsimi da ake ba 'yan mata ko budurwai kafin a yi musu aure wato shirya su kafin ma shiga cikin ɗakin mazajen su. inda a wasu lokuta ma tun suna shekara goma ake fara shirya su dalilin wannan ne sa wakiliyarmu tamar abari ta haɗa mana zaure da wasu iyaye mata a yamai game da wannan batun Tamar Bismillah. To a nan zauren namu na tattaunawa ina tare da wasu mata da na gayyata don in shi ko yaya suka ɗauki wannan al'ada ta tsima 'yan mata kafin a yi musu aure. Shirya su shiga ɗakin mazajensu. Ni sunana Hajja Aisa. Suna na Zulaha. na Hajja zara dan turai sunana na na murja ina nan sabon gari ga wayan aliyu da magaram insha Allah. To da farko zan juya wajen malama Aisa El Fulani. Me za ki iya gaya mana game da eh, shi tsimin nan da ake ba 'yan mata tun kafin a musu aure? A al'ada yarinya budurwan aka ce kamar an yi sadakinta kamar za a mata Shi shine wannan ake ce a mace tsimi tsimin shi wannan da ake yin shi tsimi shi iccen ne ake gama shi a tukunya kamar in kika zuba iccen da kamar lamba biyar ake zubawa sai a zuba shi ya dahu ya dahu kamar ya wuni eh icce ne ba iri iccen da babu amma har akwai mazar kwaila a ciki da mazar kwaila ake sa a ciki ya dahu ya dahu ya dahu sai a tsiyaye ruwa haka tsiyaye ruwan kuma sai a ƙara wani ruwa cikin iccen wannan hallo kuma ya dahu ya dahu ya dahu ya dahu sai a ƙara tace shi sai a gama shi da wannan ruwan wanda aka aka sauye na hwari sai a ajiye wannan iccen shari sai a ɗauko kuma wannan ruwan wanda a gama shi kenan in kika lissawa an dafa shi an dafa shi kenan an yi ta zuba mishi ruwa kenan yayi yawa sai a sake mai da shi a tukunya in aka sake mai da shi a tukunya sai ya dahu ya dahu ya dahu ya dahu ya dahu in ya dahu ya dahu jajja wuri yake kuma ya kabri to shi ne wanda ake cewa tsiman amarya tsime kamar yarinya tana da shekara goma abin da ya sama mm. shekara goma sha biyu sha uku sha hudu har sha biyar yarinya in za a mata shi ne ake mata tsimi kenan ne wani ake tsima yarinya ko doshi ana bata shi tana sha ana bata shi tana sha to madalla malama aisa El Fulani zaki iya gaya mana muhimmancin shi wannan tsimi a muhimmancin shi gaskiya lahiya launi shi shi matar da ta sha tsimi da wadda ba ta sha ba tsimi ba ɗaya ba ma harkar su gyaran arme ne shi yake wannan tsima gyaran arme ne kwata kwata saboda matar da ta sha tsimi da wadda ba ta sha ba ɗaya ba. yara mata cikinta ne mai kenan mace wanda ya sha maganin ice da wanda bai sha ba ai ba ɗaya ne. kai mana kenan wani a hutsari zaki ji wani wata mace tana da rana a jikinta wata tana da zahi wata tana da infection kenan in kika sha wannan iccen gaba ɗaya iyasa ba tunda a mace da dama yanzu yaro karami ma a kowanne iya da rana in ya je hutsari ya jin ya rika jin zahi to wannan iccen in yaro ya sha in ya je hutsari bai shi bai yin komi kuma ba ɗaya bane ma matar da ta sha tsini da wadda bata sha ba tsini gidan mijinta ba ɗaya bane ma gaskiya akwai bambanci kwarai ma ba a ma an anwani in aka ce tsime kuma hajiya ai ba a zancen tsime iya anwani fiye da yadda biki zato akwai tsime kwarai ma bari kuma nan in dawo wajen malama zulaha yaya ke kuma kina amfani ne da tsimin ke ma wajen ba ki a zamanin mu ba mu ba kuma yanzu har ta ga mu ma 'ya'yan mu musu ba ba mu san shi ba masu yi je akwai waɗanda suke tsimi in ga yara dai tabar kalla masha Allah da mun musu armi amma a cikin su babu wanda muka ma wannan tsimi da mu gaskiya ban yin shi mu ko yaran muna koyar da su tarbiyya kurum kuma wannan magana magana na zamani yanzu duk da ake alaka da su gaskiya mu wannan muna ma ma yaran mu galgadi bisan su tunda muna jin likitoci abin da suke wadi suna kwatanta likitoci wani abin shi ke sanya cutar kansar har da hawan jini shi yasa mu gaskiya wannan harka ban mu yi ta ba kuma mu koya ma yara mu su yi ta ba muna ma galgadin su bisa kan wannan abubuwa mu kawai abin da muka gada mace ta dama ta kudin ta ta sha shi muka sani kawai wannan ku shi yake da muhimmanci. to kudin wannan da magunguna dan mu a zamanin mu ma amarya an aka kai ta washe gari sai an mata dakanta na musamman na ta kudin wannan a dama shi a bata ta sha wannan harka ta zamani ba mu santa ba gaskiya mu dora yara muna galgadin sa kan haka saboda cututtuka to madala ai malama murza ya daga wajen ki wani bayani zaki iya mana game da yadda iyaye ke shayar da diyansu tsimi kafin su saka su dakin aure to a gaskiya wanda ce ga masha Allah ya kula da wannan abin to ya san muhimmancin ya shi kuma ya san yake so ɗaya shi a gidan aure ta ga al'ada wasu daga an yi sadaki sai gyaran ɗaki to shi wannan tsimin muhimmancin shi da ake yi ake bayarinya na farko kin ga yaran mu akwai harkar tsalle-tsalle akwai harkar wawan zama akwai harkar kaci wani abinci irin su lemun tsami ko kuma irin abinci na nan rana to yakan bata ma diya marar ta daga ciki ko kuma wasu kwayoyin halittunta da sauransu haka zalika yawanta jinin al'ada ko da can aka ce shekara goma sha wata ba ta kai wannan bangaren ba to da wadda ta kai da wadda duk ta kai ba da kai wasu abubuwa da yake fuddawa a cikin mara kuma da wasu abubuwa da yake kwayo da kwayoyi yake taro da kwayoyin halittun iya mace ce da in suka haɗu suke ba da sunan mace to wannan itatuwa suna taimakawa ne mutuƙa sosai wanda ce ga ya kula da wannan abin to ya san me yake so ɗaya shi ta a gidan aure yana da matukar amfani a wajen ɗiya mace. To masu sauraro abinda lokaci ba mu dama kenan a wannan makon amma idan Allah ya kai mu makon gobe kasance da mu a cikin shirin ina za mu je matasa domin jin ci gaban wannan shirin. yanzu za madadin kowa da kowa musamman ma wakiliyarmu tamar abari da salamun abo da ya haɗa mana sauti ni hadiza kyari ke cewa mu kasance lafiya ma a gaida hadiza har yanzu kuna tare da sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc to yanzu kuma ga aisha ma'azu da maimaicin shirin ya mace. alaikum masu sauraro. Barkanmu da wannan lokaci kuma barkanku da sake kasancewa da shirin ciwon mace wanda ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Mun fara tattaunawa akan dalilan da suke sanya wasu mata mazantawa 'ya'yan kishiya ko 'ya'yan mazansu tare da barista Amina Umar da barista Aisha Aminu. To a yau za mu ci gaba ne daga bayanan barista Aisha akan tasirin ilimi akan wannan matsala. a yi sauraro lafiya. Azabar da ake yi wa yara ta yi yawa. Wallahi akwai matar da ta suna mun suna ji a ta na ta kashe ai dan bakin ban na yi landin kamar na koro bayanin na da wanda dakin kin banni na je inda ba ni kowane bangare yana da nashi. rawar da yake takawa ba bangaren mace kawai ba mm. ta kanta society akwai role din da ya kamata ta yi kawai na so ne in ba abin da ya domin mutane kake yi wa magana sai mm. a kisa a farko sun fata ta ya mm. ce miki duk zantukan ki da kika yi akan layi kuke ba ni da ja illa ka ce ƙari zan yi da fadadawa. Ka na injin ɗauko ina magana ne bangaren mata. to kuma na zo kan magana kita ko ina magana a kan cewa ita da ishe ta ba ma ballan ta na ta ba to tun da wannan sai magana ta ki ta zo sai mai kokarin imani wacce ka san in ta yi ta da wani ma Allah zai ba ta lada in ta rike ɗanta ta rike ɗan wani ma za ta samu lada sai wacce aka shuka ta a kan mm. tarbiyya daga gidan da ta fito na iyayenta ba ta ga wannan kyashin da muguntar ba mm. sai ita ce za ta zo ta ci gaba da wannan za ta san cewa in na taimaka dan wani ya karatu ɗana na taimakawa karshe Allah zai buɗa min idan na ciyar da ɗan wani ni ma Allah zai ciyar da ɗana a inda ba na na tarbiyya ba ce komin ilimin ka wata ba za ka iya shi to ballantana kyautayi koyarsa ake yi ko mu so ko mu ci ana koyon gada kuma ana koya idan kin taso gidanku ana sadakar abinci ana bayarwa idan ku ba ka kongo to ke ma inda kika je zaki yalwar da kuwar abinci mun san wannan idan kuma gidanku inda aka ba abinci mahimmanci ne kap kap kap kap ake yin shi to inda kika je kema wannan abin za ki je da dutse to kin ga ba za a ce ita karan kanta mace ita kadai take da laifi ba kin ga anan iyayenta da za su yi tarbiyya sun shigo mm. wai a cikin su mata gaba daya sannan society ma ya kamata su fiye role ɗinta kamar yadda kika faɗa na tunatarwa kuma bangaren malamai ne dole su dinga tunatarwa yanzu wannan abu da nake yi hirar nan da nake tattaunawa da hamsin a yanzu mm. shi ma faɗakarwa ne waɗanda aka samu suka ji wani an za a samu wasu wanda za su yi amfani da shi da zafura ga mutane akan wani aiki na alheri da suke yi ko wani aiki na alheri da suka manta na san kuna yin kesu ko in ce mun san cewa muna yin kesis kuma ko ba ka zuwa kotu a matsayin ka na mace ka san 'ya'yan da uwarsu ba ta gidan ubansu mm. akan titi ba da ban suke nutsuwar su ma daban ta ba za ki haɗa su da nutsuwar da za ki gani yanzu in kika shiga ajin yara ɗan da yake da uwa a kusa da shi nutsuwarsa daban take da ɗan da ba shi da uwa a gidan babansa ɗan da ba shi da baba a gidan babansa a firgice yake saboda babu ƙauna babu aminci sannan bai san kyautani ba ba zan taɓa manta ba wata mun je wani taro na marayu da wa'azi sai na kirawo yara ina magana in ce ni kafin in fara musu jawabi wa'annan marayu sai na babba su alawa da na ba su alawa sai na zauna a tabarma kusa da su wani yaro da ya matso kusa da ni sai ya ce min kafin fara bayani ignoring duk mutanen da suke tare da shi sai ya ce min ke ma kina da 'ya'ya sai na kalle shi sai na ce ini eh, sai ce in kwanta a cinye ki sai na ce kwanta sai ya kwanta sai na shafa kansa biyu imajin yaron nan bacci ya cinye ta a matsayin ki na uwa za ki iya tunanin abubuwa cewa game da wannan yaron duk ɗan da yake da cinyar uwa a kusa da shi yana kwanciya ba zai zuci ki ya nemi ta wani ba amma abin ya ki tausayi ya fa tausayi ya sa ni na shiga wani yanayi ki tunanin a shi lalle da annabi sallallahu alaihi wasallam ni a fahimta ta wannan jefa kaina cikin abin da zan jawo kaina wata rayuwar da ban san irin ta ba nake nune ni take mijin shi ya haima abin da nake so mu hannu shahidin da nake so na faɗa wata gaba ne eh, eh, ma mu kalle su kan lokaci ana mu shi ne gaban maza da kansu suke contribution wato suke taimaka wa mata wajen zuciyarsu ta kashe wajen zuciyar mu ta sa imanin ya tafi tun da daman Allah ya ta su a tunani da wasu abubuwa fiye da mu ko da Allah halittu na miji ba da shi halittu na kafa shi ya tuta shi. Yantacciyar hmm. abin da nake so a nan shi ne ita ‘ya'ya biyu Allah ya azurta ta da shi mata sai dangi da iya aka dinga ta kiya haihuwar mata ta idan ciwon ne ya auri wata tana zuwa cikin ikon Allah wannan ta haifi ɗa miji. wallahi shi da mana cewa ya ɗauki kwan duniya da tunaninsa da wani abunsa ya karkata kamfaninsa ya canza ya koma sunan wannan yaro komai mm. akauntinsa da wasu abubuwa daga karshe a kwatan da kake ce mun barista kwana na ne idan na zo zan kwana a ɗakin miji na so ce mun yau shi da babansa zai kwana a kan kirkinsa sarki haka zai kore ni daga ɗakinsa ƴaƴa na kuwa sai nan tunanin anya wannan gugutu ne to kin ga nan. banda maza da suke tauye misali yanayin wadata duk da ni Allah ke su shi sai dai gwargwadon arzikin amma ba ki dai da gangan yaƙi wanda wannan zai sa macen dole ta samu kanta inda ba muna wai ba wa mace kuzari ta yi hakan ba ne amma muna so maza su duba su kalli gidajensu ki sa ido a kan gidajen su wallahi matan nan take in na kalli dan nan sai in ji kamar in shaki in na kalli dan nan sai in ji kamar in halaka a cikin 'ya'ya na ba 'ya'ya ba ne take nayi mai kuka nayi mai kuka yanda kika san to kin ga anan maza da suka tsine kawama take hannun su maza da Allah ya ce muku su ne arrijalu kan wamu da adam da sa Allah ya ce muku arrijalu da daraja to su ma suna da kimiyyar gudunmawa da suke bayarwa wajen ƙetacewar zuciyar mata da kuma mata su zama mugaye su zama azzalimai in namiji yana dubawa yawanci ana yin abin maza ba ku sani ba gaskiya ne barista amina dama ina da niyya in gangaro kan wannan in ma gaba da bangaren mace to ai ai ko shi ne miki shara barista aisha sai ki kora mana ba babu komai babu komai shi isa shi magana ni da ke ta fi daɗin haka wato idan kika zo wannan bangare tun farko na fara magana a kai a kasar hausa muna da wani tsari mara kyau ba za mu kuma ji tsoron fara wani tsari ne mara kyau a kasar hausa aure akan maniya mutukar ba a cire aure daga babu maniji ba to duk wata matsala a domestic violence ne wa'annan matsalolin yaran ne rigimar ɗaya rigimar mace da mijinta ita kaɗai rigimar mugunta wato kina nufi ya kamata ya kamata ya kasance namiji ya wadatu tukunna kafin ya ce zai kara kafin ya ce zai yi aure balle ma ya ce zai kara criteria ɗin karin aure a musulunci wadata ne wanda wanda ba wani criteria sai dai malami ya san zuciya shi kan shi auren farin mm. annabi sallallahu alaihi wa sallam ta yi manista ta alukumun ba'a idan ka sami kwakwa ba'a ita wannan ba'a duk malaman duniya sun yi tafsirin ta akan muhalli ciyarwa shayarwa mm. waɗanda ba ya halarci nan kawai ba akwai maganar warar ilimi a ciki mm. akwai maganar duk sanda ciwon ya tashi kana da kuɗin da za ka kula da shi akwai maganar ciki da gomo ta wannan financial ability ɗinka na aure ba a ka ke kwabarin mm. to amma idan ka kai feminism ne must you always be talking from the masculinism side wato to ala tilas sauraro anan za mu yi sallama da ku yanzu a madadin waɗanda suka ba da gudunmawa har shirin ya zo gare ku musamman ma bakin namu ni aisha mu'azu nake muku fatan alkhairi ma'assalam. sai kuma mu na musamman a wannan makon. Sama da shekaru talatin albasa bata taba yin tashin goron zabi ba kamar a bana duk kuwa da mahimmancin da take da shi wajen karawa da ami daɗi mando da kuma kamshi tun bana idan kana soya kosai ko kuma kwai wajen kokarin haɗa salad da kuma dambu cimar fukarawu. Shin me yasa ta tsada? Hakan ya sanya na shiga kasuwar yan albasa bin ba'asi. Yau, Hassanu. Ya sunanka? Sunan na Augustine. Yau, yaya ya albasa bana to albasa da suka yana sada nesa kuwa abubuwa da yawa wani ya sa ya yi sada na hurko ruwa ya yi yawa yan wanke shi na biyu wani rikici kidnapping ya hana mutane shiga gona su yake kama kasina akwai yanki na su yankara birni kogo kowane shekara suna ya buhu albasa fiye da dubu da uku amma bana ko guda ba su yi ba saboda kidnapping da kashe-kashe rayuka na yi da kuma sahe su ma ina samun buhu albasa kamar dubu dari biyar ba na samun fiye da buhu shi saboda ba su sa su shiga daji ba da su shiga daji a kama su wani za a kai a kai ya hana su da wani bangare mai dogara ana kawo albasa su ma ba su yi ba wannan dan soke ana samu allah dai kawo na gombe suka da noma shine ya ba mu muna samu albasa wanda ana sawa dubu sixteen dubu hamsin da biyar buhu da eh, sokoto sai yanzu zai fito to wani bangare sokoto lafiya lo wani bangare ba lafiya bangare ba lafiya ba musa ido albasa su ba bangare na wani yana da lafiya musa ido a sha ma ana siya dubu sixteen yau ma yanzu ya zama na magana wannan eh. kasuwa dubu sixteen ana siya yanzu buhu daya to tukuna biya kudi moto eh. kudi moto ma kara kudi sabo saboda mai aka kara abin muna biya dubu daya da dari biyu da yanzu dubu biyu muna biya kowane dubu daya to dole duk wani abubuwa kan albasa yake shine ya sa albasa ya yi ya bana yanzu kaman bara nawa yake a wannan lokacin eh bara albasa albasa bai wuce dubu sha takwas dubu sha bakwai ba bai wuce dubu sha bakwai sha takwas bara ba yanzu kan shekara nawa kana wani sana'a eh, fiye da shekara arba'in yanzu na wani sana'a kana zuwa can ne ka je ka sayo eh muna zuwa sayansi. Oh. To don cin karin bayani ya sanya na sadu da. Suna na Ahmad Ibrahim Abubakar Wurno, sakataren ƙungiyar masu sayar da albasa na jihar Kaduna. Gaskiya an dan samu matsaloli ne akan noman albasa. Zan iya maka misali da jihar Sokoto. A lokacin Satumba akwai wani ruwa da aka yi yawa. Kamar ƙananan hukumomin gada goran su suka fi kowa kananan hukumomi noma alusa a Najeriya gabaki daya sai wannan ruwan ya tafi ya awon gaba da alusan gabaki daya ambaliyan eh ambaliyan gaba da alusan gabaki daya to sai wasu gonakai da yake irin na tudu haka ba na fadama ba wani dan tsira shine ya zama kayan bai isa ba muna rarraba kayan nan Ghana Lagos da sauran jihohi da cikin kasa kayan bai ishe ko mu Najeriya kuma na fita da shi waje sai zama kayan ya ninka irin darajar da yake yi a baya sakamakon wannan ambaliyan a bara kuka sai da buhun a kan nawa ibara eh, kamar jihohin da muke noma albasa sokoto kano gombe katsina an samu albasa da yawa sai zama ga yawan shi ga kuma yanayin ruwa albasa har har wurin oktoba har disamba ma bai wuce dubu ashirin ba a bara kenan buhu ɗaya bai wuce dubu ashirin ba amma sakamakon wannan matsalan to banda kuma sai ga ne a tarihi dai ni na shekara ashirin na wani sana'a ban taɓa ganin darajar tsaron alasa irin wannan ba Allah gaskiya ban taɓa gani ba yanzu na ku kuke sayo wuta ta koko ya eh, ce yanzu gaskiya lalas kasuwan da na sayan da na saya na ƙarshe hmm. shine na saye shi a matsayin naira dubu hamsin da uku uku daga gombe ba ma daga sokoto ba ah. bayan na biya kuɗin mota dubu uku uku kaga na zo na sai shi dubu sittin da uku mu ma yan kasuwa tsarin yana damun mu wannan tsarin zaka cire dubu sittin ko dubu hamsin ka sai buhu da a hannun mai gona zaka yi mai transportation ka lokaci dubu uku ko dubu uku da ɗari biyar to idan muka auna da baya zaka iso shi da dubu biyar ko dubu shida ko tsara dubu takwas idan ka so buhu da dubu takwas zaka iya cin dubu ɗaya ɗari biyar to ka ce ka so buhu ɗaya dubu hamsin ka ci dubu uku da ɗari biyar idan ka auna abin ya yi ba da yawa idan baka da sashin jari sai ka ibi kuɗi dubu ɗari hudu ba za ka iso buhu goma ba sabanin shekarar da ta gabata idan ka ɗauki dubu ɗari da hamsin za ka iso buhu goma. ta bakin sakataren kungiyar masu sai da albasa kenan. duk wani al'amarin da ya shafi albasa tabbas zai shafi kayan miya hakan ya sanya na tuntuɓi ɗaya daga cikin jami'an ƙungiyar masu harkar tumatir sunana mu mai imani bana albasa ta yi daraja shin tumatir ya raka ta ko kuwa shi da sauki eh lallai tumatir shi ma ya raka shi a irin yanayin da ake ciki na wani guraren an yi tumatirin kuma ya yi kyau to amma yanayin yan kidnapping yan bindiga kamar yadda ake cewa to su kan hana haɗi ba ko kuma su zo su kama mutane su tafi da su su ce sai an su kuɗi ko kuma wani lokaci ma su zo su ce to waɗannan masu tumatir ga abin da za su haɗa wakilin su zai zo karba in baka bayar ba to sai a zo a danƙe ka har dalilin karancin shi kwando yana yin nan yan kwanakin baya dai an sai da kwando dubu goma dubu sha biyu dubu tara to amma yanzu ana samun shi dubu takwas bakwai da biyar kasantuwar dai wani sabo kuma ya dan kara zuwa dan na kusa kusa haka tattasai ba eh tattasai shi ma yana nan shi ma dai yana tsada ba bara kafin wannan matsalar kuka sai da shi kamar nawa lallai a bara kamar irin wannan lokaci ana sai da solan shi dubu uku da ɗari biyar zuwa dubu hudu to amma yanzu akan sai da shi dubu goma sha hudu dubu goma sha uku zuwa sha uku da biyar kuma shi ma duk wannan dalilan duk shi ya haifar da wannan abubuwa. lamarin masu satar mutane wato kidnappers ya shafi dukkan harkokin rayuwar al'ummar birane da ƙauyuka a arewacin najeriya sai dai du'ai sani shafi malumfashi murar amurka daga katsina a najeriya. to masu saurare da haka kuma muka kawo ƙarshen shirin na wannan lokaci sai kuma da rana ku ji abokan aikinmu da wani sabon shiri ciki har da a dawo lafiya na baba yakubu makeri wanda zai zo muku da karfe hudu na rana agogon najeriya nijar da kamaru karfe uku agogon ghana sai kuma shirin amsoshin tambayoyinku na ibrahim almasi garba da zai zo muku a shirin yamma yanzu a madadin dukkan waɗanda suka ba da gudunmawa ga nasarar wannan shirin da suka hada da salama abo da ya haɗa shiri da ba da umarni alheri ke muku fata alheri ko wani lafiya mu kuma mu kwana lafiya da alheri.